a watan tulun naman tol n ne zak soba sẽn ya fur paga qaala t'a yeel wakat kãnda bismillah wala ni winnam yura allahumma yar soba winnam gennebna shaytan zã tõndo ne shaytan wa genneb shaytana ma razaqtana la zãaga shaitan yɩ fo wẽnnaam sẽn dɩlg tõndo wala kẽed n taarã pʋga la doaagã tɛk la woto allahuma gannibna shaitan wa gannib shaitan ma razaqtana soba wẽnde zãag tõnd ne a shaitan tõnd kẽed n taarã pʋga y wilgame tɩ yels sẽm kãngã sã n yeele shaitan pa naagd kẽed n taarã pʋgẽ y wilgame tɩ ned me sao maan kẽed n taarã n pa pʋd wẽnnaam yʋlla pa karem do kãngã fãa shaitan naada pʋgẽ be shaitan misan san na kedin tara sa kedin tara fana na yis yamla yamli galayle anan pa ha ba bala yelan nan wa bala e sawa mi shaitan ma na kedin tara ne pa fayit na ne yan bayan to wili gama ha dwa san pa karam kedin tara wakato shaitan na da pombe ne bala shaitan ba da ton zinga fa ri wenga bawda me kedin tara wenga bawda me nyubiya ya wuto gã ya yaa woto fo sẽn na n maan bũmb fãa gilli sẽn wẽnd yaa yel sẽn na kõ fo yõodo sheitan baooda pʋɩɩr pʋgẽ beene tɩ nabiyaamã yeele da been la beene tɩ ned fãa do-kãnga kẽed n taara wakato fa innahu bɩ bãng tɩ yel ne a yɛle n yuqaddar bainahuma sã n mi tɩ wẽnnaam korame kẽed n taar ning bãmb sẽn maan kẽed n taara pʋga waladun biiga fi dhalika kẽed n taara lam yadurruhu shaitanu abada shaitan shaytan namah da balailai ma shaytan panna da biga lai dal wiligam ti biga sawa min shaitan tun biga bi bang ti dwaka ngafa karam kirin tara wakati yan bayan kirin tara wakati mai ti duwa san karam moto shaytan patin bikange wiligam ti yam sawa ye biga e ta yin zan shaitan tuma wenki tuma yehne wani nam tundum la menga wakat fa bebe be ba t'a wusa fa ya doa kãngã sẽn karem zɩɩ ninga doa kãngã san pam paam karem kẽed n taar wakato yaa bebe la hawa make me tibiga biiga ah, ya shaytan tuma patum tum ne winna sẽn tʋlle bee bãng t'a wusa fa ya doa kãngã sẽn pa karem zɩɩ ninga kẽed n wakato la kom-bãmba na n dɩk alsãn kãnga welem shaytan soaglem sheetãn soaglame n leb n tõog maan Nan na n pɛɛgda n kẽed zẽeneg yẽsn tolla tɩ ya wẽn-kɩɩsg pʋga